Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan la'asariya na yau Alhamis 30 ga watan Disambar shekarar 2021. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu ya yi ƙasa idan a kwatanta da lokutan baya yayin da nau'in omicron na coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka Rochelle Waleski ta faɗa jiya Laraba jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar myanmar na sama da mutane talatin jiya laraba mummunan yanayi ya kara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a bariloci da ke kudancin kasar argentina kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindigar daji da masu garkuwa da mutane sun ƙara kaimi wurin satar sarakai da shugabannin al'umma. Da muna ga cewa wannan abu talakawa ke shafa. To yau an wayi gari shi ma mai sarautan ba a bar shi ba da kuma manyan mutane masu hannu da shuni. Da ba su taɓa tsammanin abin zai kai kansu ba. Za ku kuma ji cewa hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kori wasu 'yan kasar Rwanda daga kasar bisa dalilin da aka bayyana na diflomasiyya. Bai kamata ba mu ƙasar mata koma mu koyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi mana zaɓen na a cikin kasar su kuma so su labe a cikin kasar wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin kasar su to nan Nijar ba wurin boya bace ba muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu ya yi ƙasa idan a kwatanta da lokutan baya yayin da nauyin omicron na corona coronavirus ke ci gaba da yaduwa daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka rochelle waleski ta faɗa jiya laraba yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai kokoliwa na tarihi a cikin 'yan makonni kaɗan da suka wuce nauyin omicron ya ƙaru cikin sauri a faɗin ƙasar kuma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa. yayin da waɗanda suka kamu ya ƙaru sosai daga makon da ya gabata waɗanda ake kwantarwa asibiti da mace-mace ba su da yawa yanzu in ji ta tana magana ne kan gaba ɗaya waɗanda suka kamu ta ce adadin matsakaicin waɗanda ke kamuwa kullum na kwanaki bakwai ya yi sama da kashi sittin cikin ɗari sama da satin da ya gabata zuwa kusan dubu ɗari biyu da arba'in duk rana. Walaski ta faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa adadin waɗanda ake kwantarwa a asibiti kullum lokaci guda ya yi sama da kashi sha hudu cikin ɗari zuwa kusan dubu tara duk rana kuma mace-mace ya ragu da kusan kashi bakwai cikin ɗari a kowace rana adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a amurka kullum ya kafa sabon tarihi jiya laraba jiya laraba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar myanmar na sama da mutane talatin ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira save the children biyu wanda aka daura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin kirsimeti a gabashin jihar kaya inda 'yan tawaye masu rajin kare demokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji wanda suka karɓe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan fabrairun da ya gabata a cikin wata sanarwa da suka fitar da yammacin jiya laraba Mambobin kwamitin sulhun sun nanata bukatar tabbatar da hukunta waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Sun kuma yi kira da dakatar da duk wani tashin hankali cikin gaggawa tare da jaddada muhimmancin kare haƙƙin ɗan adam da kuma tabbatar da tsaron farar hula. Sanarwar ta ce akalla mutane biyar aka kashe a harin ciki har da yara hudu da ma'aikatan Save the Children biyu. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya laraba mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a bariloci da ke kudancin kasar argentina masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai karfi ka iya kai gobarar zuwa kananan garuruwan rio bilegas an tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin argentina daga arewa zuwa kudu an kiyasta cewa sama da hekta dubu hudu na gandun dajin bajin ya kone tun lokacin da gobarar ta barke a ranar bakwai ga watan Disamba bayan wata tsawa. madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Yayin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da sarakunan gargajiya sama da ɗari a cikin shekaru hudu. a bayan nan da 'yan bindigar na ƙara mai da hankali wajen awon gaba da sarakuna ta yadda a halin yanzu haka ba akwai waɗanda ke hannun 'yan ta'addan daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina cikin wannan shekara ta 2021 da ke karewa gobe idan Allah ya kai mu. Aika-aika akan sarakunan gargajiya na ƙara ɗaukar wani sabon salo. A dai cikin wannan shekara an yi awon gaba da sarakuna da dama a sassa daban-daban na Najeriya a zancen da ake yanzu. Mai martaba sarkin gindiri a jihar Filato Charles Mato da Kat na hannun 'yan bindiga daɗi. Yayin da a jihar Imo a halin yanzu 'yan bindigar na ci gaba da yin garkuwa da wani babban sarki. To ko menene ke jan hankalin 'yan bindiga wurin san ganin sun yi awon gaba da sarakuna a irin wannan lokaci? Duk da cewar su ma talakawan ba wai tsira suka yi ba, tambayar kenan da naiwa wani kwararre a jami'ar abuja dr faruk bibi faro shi mai sarautar gargajiya dole yana kusa da jama'a ba wanda zai iya ɓoye kanshi ba ne a sauƙaƙe mutum ne wanda daga dukkan harkokinsa yana yi da jama'a da yawa kuma watakila suna ganin cewa neman kuɗin fansa ya fi sauƙi idan aka samu mutum irin wannan wanda za a iya taɓa mutane da yawa don su kawo gudunmawa masanin tsaro Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya ce dole ne fa hukuma ta yi kamar tana yi. Abubuwa sun sha faruwa na rashin daɗi, abubuwa sun sha faruwa na rashin imani, abubuwa sun sha faruwa na rashin adalci ga su mabiyan wa'annan shugabanni. To da muna ga cewa wannan abu talakawa ke shafa. To yau an wayi gari shi ma mai sarautan ba a bar shi ba da kuma manyan mutane masu hannu da shuni da ba su taɓa tsammanin abin zai kai kansu ba yanzu ya karkato ya dawo kansu saboda haka dole ne yanzu gwamnati ta jajirce a ga hanyar da za a yi maganin wannan abu idan ba a yi wannan abu ba ba basara ke ba ba mai hannu da shuni ba ba manyan mutane ba cewa wannan wannan wuta sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun dai ba yau ba 'yan sanda sun sha kama masu garkuwa da mutane amma cewar kwararru a shanun tsaro irinsu major general yakubu usman babban abin takaici shine ba a gurfanar da su a gaban kotu. an kama su ana kama su amma ba taɓa jin hukuncin da aka taɓa yi ma wani ba idan an kama su a ba su hukunci mai tsanani ai shekarun baya da suka wuce in ka tuna am robbery ana menene aka je ana babin show ban sani ba ko ka san wannan babin show din an je ana babin show inda ake bindige su amma an ba su hukunci mai tsanani ba za su ci gaba da wannan halayyar tasu ba. to ko me jami'an tsaron za su ci akan haka? wani babban jami'in 'yan sanda a najeriya da bai san mu ambaci sunansa ya shaida min cewar da zaran sun gurfanar da su a gaban kotu to iya karfin su kenan ya kare sauran kuma na gaban masu shari'a hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar majalisar dattawa. Sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba. duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun 'yancin ɗan adam a duniya. Shugaban ƙasar da ya gabace shi Donald Trump ya yi watsi da batun take haƙƙin ɗan adam na Koriya ta Arewa bayan taronsa na farko a ƙasar Singapore da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Sashen Koriya na biyo ya tambayi ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da naɗin a lokuta da dama ciki har da farkon wannan watan. akwatin gawar marigayi archbishop desmond tutu na afirka ta kudu ya isa majami'ar st george cathedral a cape town yau alhamis inda za a ajiye shi kafin a yi jana'izarsa a ranar asabar mai zuwa iyalan tutu sun raka akwatin gawar zuwa babbar majami'ar inda wani rukunin limaman angalikan suka gaishe su limaman sun saka wa akwatin gawa albarka kafin daga bisani suka ɗauke shi zuwa cikin majami'ar inda ya taɓa yin wa'azi lokacin mulkin farar fata marasa rinjayen afirka ta kudu za a kona gawar tutu kuma daga baya tokarsa a ajiye ta a gidan kayan tarihi na babbar majami'ar bisa ga burinsa dan gwagwarmar yaƙi da mulkin wariyar launin fata da kare haƙƙin ɗan adam ya rasu a ranar lahadin da ta gabata yana da shekara casa'in. a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun kori wasu 'yan kasar Rwanda daga kasar saboda dalilan da aka bayyana a matsayi na diflomasiyya. Sai dai wasu 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama na ganin alamar keta haddin ɗan adam a wannan harka. wakilin muryar amurka a birnin ya mai silamu muni barma ya aiko mana da karin bayani kimanin yar wanda takwas daga cikin waɗanda suka samu mafaka a nan nijar ne hukumomin ƙasar suka baiwa wa'adin mako guda su gaggauta ficewa daga nijar mutanen waɗanda aka zayyana sunayensu a wata sanarwar da gwamnatin nijar ta bayar na daga cikin waɗanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasar Rwanda Tribunal Penal International pour le Rwanda ta samu da hannu a yakin basasar da aka yi fama da shi. Honorable Kallamu Tari da Majalisar Dokokin Ƙasa ne na ɓangaren jaye Mutane ne waɗanda an ka kama da laihin yakin kare eh, dangi. An ka hukunta su sun ka kai ƙarshen hukuncin su. Majalisar Ɗinkin Duniya ke baɗan musu mahuka Muka ce mu ba mu da matsala mu ba su mahuka idan ƙasar su Rwanda ba ta ganin laifin komai bisa ga wannan kahin a kare zance da hukumomi na rwanda majalisar ɗinkin duniya ta kawo wa'annan mutane a ƙasanmu sun ka zo sun ka zamna to cikin bayanin da muke yi da mu da eh, rwanda mun ka gane cewa zama wa'annan mutane mu yana da alamun ya zan kamar matsala ga ma'aikatan rwanda mun ka ce to in haka nan ne za mu shaida ma majalisar ɗinkin duniya ta baɗa musu wani wuri inda za su zamna inda bai zan matsala ba ga ƙasarsu su ta haihuwa shine an kai da alama matakin gwamnatin ya samu karbuwa a wajen wasu shugabannin kungiyoyin kare hakkin jama'a alhaji salisu amadu kusa ne a kungiyar sovole nishiyar duk abin da zai kawo kwanciyar hankali ƙasar mu wannan abun muna aiki da shi bai kamata ba mu kasan mata koma mu koyar mugu wanda ya zamanto sun je sun yi mada na a cikin kasar su kuma so su labe a cikin kasar mu wanda ya zamanto doka tana neman shi a cikin kasar su to nan Nijar ba wurin koya bace ba sai dai wani dan siyasa mai fafutuka ta hanyar blog mana Ibrahim na ganin rashin dacewar wannan mataki a bisa la'akari da tanade tanadan wasu muhimman dokokin kasa da kasa Nijar ta sa hannu ta yarda su zo kuma bayan wata guda Nijar ta dawo bisa kan yardar da tabba majalisar dukkin duniya a siyasance wannan abun ya kawo ma Nijar la'ani da yawa tunda ba a ɗaukar Nijar tamkan ƙasa wadda in ta ɗauki alkawali za ta cika ta. To amma mahukuntan Nijar a wannan sanarwa sun bayyana dalilan diflomasiya a matsayin hujjar da ta kai su ga yanke shawarar korar waɗannan 'yan kasar Rwanda. Mu mun yarda mu kawo wannan tallafi amma sai mun samu rajajeniya da ƙasar su ta haihuwa in ba ta galahi kan haka ba za mu yi in ku zaman su nan yana zama matsala ga ƙasar su mun ka ce a kara gaba 'yan kabilar tutsi sama da dubu ɗari takwas ne aka hallaka a yakin basasar da ya daidaita kasar ruwanda a alif ɗari tara da casa'in da hudu jajircewar kasashen duniya ta taimaka wajen farfado da al'amura a wannan kasa yayin da aka kafa wata kotun musamman tribunal penal international pour le rwanda da nufin hukunta masu hannu a wannan tashin hankali inda wasu suka yi amfani da wani gidan rediyon kasar wajen yada sakonnin kyamar al'ummar tutsi a wancan lokaci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan murar tsuntsaye sakamakon bullar cutar a wasu jihohin Najeriya da suka hada da Kano, Plateau da kuma Katsina. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a kan cutar murar tsuntsaye wato bird flu a turanci To ita wannan cuta ta murar tsuntsaye cuta ce wadda kwayar cuta nau'in virus take kawowa kamar yadda mafi yawancin cututtukan mura abin da ke kawo su kenan na nau'in virus. To kuma akwai su kala-kala amma dai wadda ta fi shahara wadda ake magana kai yanzu ta tsuntsayen nan an same ta ne a bangaren asia a hong kong tun shekara ta bakwai, kuma an samu ciwon tsakanin masu mu'amala da tsuntsaye kamar irin su kaji da sauransu na iya ɗaukar wannan cuta kuma tana iya harbar mutane daga waɗanda tsuntsaye kuma sai ta kawo mura a wani lokacin mura mai tsananin gaske da har tana iya yin barazana da rayuwa. To likita menene alamomin cutar mura tsuntsaye? To alamomin ta kamar alamomin kowace mura ne kawai dan atishawa, dan zubar hanci, watakila dan ciwon kai, ciwon jiki, aje baki ba daɗi, gabobi suna ciwo da sauransu. Idan ta tsananta ne ce sai a samu matsaloli na numfashi sai fara zama da matsala kuma in ta ta'azzara sosai sai ta shafi wasu bangare kamar na koda da hanta da kwakwalwa da sauransu wanda mutum yana iya shiga cikin suma mai tsanani wanda wasu daga wannan kuma ba sa fitowa idan kwanan su ya kare su da ga an wuce daga nan. To likita mai dauke da cutar zai iya yada ta ko in ce shin cutar tana da saurin yaduwa? To yawanci yaduwar ta shine daga dai tsuntsayen zuwa dan adam. Akwai dan ba sosai akan karfin yaduwar ta tsakanin mutum da mutum. Wasu masana suna ganin cewar ba ta yaduwa sosai tsakanin mutum da mutum. Wasu kuma suna ganin cewar za ta iya yaduwa din ashirin da ɗaya da za a iya samun mutum ya shaƙi ah, irin su majina da sauransu da miyawu ana ganin cewar mutum zai iya ɗauka kenan kamar yadda ta irin za a iya ɗaukar ma'amalar ta da in an yi da tsuntsaye haka wasu sana suna ganin cewar kamar za a iya ɗaukar ta wancan ɓangare. likita da kake zayyano mana alamomin cutar ta yi kamanceceniya da murar mashaƙo wato coronavirus shin ta yaya za a ma bambance wannan murar tsuntsaye ne wannan kuma coronavirus ce. To wannan ya kawo matsala gaskiya matuƙa saboda dukan su za su iya zama da alamomin nan iri ɗaya kuma idan ba an yi bincike ba ba lallai a iya tantancewa wannan murar ta corona ce ko ta murar tsuntsaye kuma ta wasu murar daban ce saboda ka abu ne da sai an yi bincike amma abu na farko shine ana duba ina ta ɓulla da take sai a ga wanda yake da murar nan ya yi tafiya wurin ko ya yi wasu ma'amaloli wurin ko ya yi ma'amala da tsuntsaye daga wuraren da sauransu me sana'a shi yana sai da kaji ne da sauransu yana da gidan gida ne da kin ga anan sai a fara tunanin tsoron Allah mara tsuntsaye za ta fi saukin samuwa a wurin shi akan corona amma dukkan su za su iya zama da wahalar tantancewa sai an yi bincike. To likita eh, wayannan cutuka ne masu kamanceceniya da juna ita murar mashaku wato coronavirus da kuma murar tsuntsaye da ake kira bird flu a turance to ana fama da annobar corona sai kuma gashi a najeriya an samu bullar wannan cutar murar tsuntsayen shin ta yaya za a yi yaƙi da cutukan nan biyu a kuma lokaci ɗaya na farko idan aka bi dokokin da ya kamata a bi na wurin yaƙar cutar corona to zai wahala kuma a samu yaɗuwar ita wacce murar tsuntsa Eh, misali wanda zai sa mask wato abin toshe hanci amma wani za a kira shi kenan ko mm. abin toshe hanci kuma zai kasance yana wanke hannun shi yana amfani da sinadarin goge hannu kuma da ɗan wannan social distancing da ake wayewa da kiga yana da wahala gaske a ce wannan matakai an ɗauke su ne saboda a kare kai daga corona to amma zai kasance kenan an samu sauƙin yiwuwar yaduwar ita kanta mura tsuntsaye idan aka ɗauki ta wannan abubuwan misali kana da mask ne kai mu'amala da kajin da wahala kuma kana wanke hannun kamar yadda ya kamata kuma tunda an san inda cutar nan ta bulla ana ganin alamun cutar a kaji aka sanar da hukumomin lafiya suka tabbatar da cewar cutar ta bulla za a iya killace duk inda aka san cewar ga inda cutar nan take kuma za a iya maganin ta a lokaci da sai dai ta ƙara gaskiya matsala da damuwa saboda ta zo lokacin da ana cikin wani hali idan za zamu iya tunawa kwanaki an samu bullar ita wannan cutar murar tsuntsaye kuma dai da ikon Allah aka shawo kan al'amarin. Shin akwai wata hanya da ku likitoci kuka bi ne wajen shawo kan al'amarin? To akwai bangare na musamman ma'aikatan lafiya wanda suke kula da irin harkar ballar annoba da sauransu. To kuma kamar ita murar tsuntsaye din wanda ma'aikatan lafiya to akwai kuma ma'aikatar aikin gona su ma akwai bangare na musamman da suke kula da irin waɗannan matsalolin saboda ta akan samu haɗin kai ne tsakanin waɗannan ma'aikatu da kuma ɓangaren wayar da kan mutane a ɗaya a san cewar akwai bulla wannan cuta sannan su kuma waɗannan ɓangaren su da ƙwararru wanda za su tabbatar da cewar eh wannan cuta ga ta ta bulla ga inda ake ganin ta bulla sannan a sa dokoki da matakan da ya kamata a yi a kare eh, yaduwar cutar ko sai da cikin ikon Allah idan aka ɗan wannan matakai an samu sauƙin yaduwar cutar. Duk da cewa kai ba likitan dabbobi ba ne, shin akwai wata hanya da ake gane cewa wato tsuntsayen nan ko kuma kaji musamman ma kaji da ke su muka fi mu'amala da su suna fama da cutar da kuma yadda za a duka ba su magunguna domin kare wato mutane da suke mu'amala da kajin nan daga kamuwa da cutar? eh akwai saboda akwai alamun za a ga kajin ba su da lafiya kuma cikin ɗan lokaci gangane sun mutu to idan aka ga wannan abin da ya kamata akwai yawanci akan ba da lambobin waya wanda ya kamata a kira mutanen da ya kamata a kira sai su zo sai su duba a tabbatar shin wannan cutar ce ko kuma wani abu na daban sannan a ɗauki matakai saboda ka akwai matakan da su waɗancan da na baki bayani na farko cewa akwai matakan da ake bi yadda za a kare yaduwar cutar to tun daga yan koda gona ɗaya ce ta samu wannan matsala suka kira ma'aikacin da ya kamata a yi to sai a da yaduwar abu. Na to likita daga ƙarshe wace shawara ko kuma wani jan hankali za ka yi wa al'umma don kare kansu daga kamuwa da cutar murar tsuntsaye? To yawanci dai waɗanda suka fi hatsarin kamuwa don cuta da suke ma'amala da dabbobin ne a tsuntsaye ko dai suna kiwon su ko suna sai da su ko suna yankawa ko biga da sauransu idan aka ga tsuntsayen nan ba su da lafiya da allah lambobin da aka bayar na a kira a sanar ya kamata a kira a sanar wani lokacin mutum ya ga irin wannan gudun cewar kada a zo a ce za a hana sai da kajin ko za a rika gonar ko za a yi wani abu ko za a zai iya samun wata tsangwama sai ya hana ya yi irin wannan to amma inda za a daure in a to da an taimakawa al'umma kuma an taimakawa da ka da Allah idan aka samu irin wannan matsala a sanar da hukumar da ya kamata a sanar saboda a ɗauki mataki da zama matsalar annoba a cikin al'umma. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan kuma an ji kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato sai kuma ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya

sako na farko ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce zancen da gwamnan jihar Katsina Dr. Aminu Bello Masari ya yi cewa al'ummar jiharsa su tadadi makamai da za su kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga saboda Najeriya ba ta da isassun jami'an tsaro da za su kare su abin tashin hankali ne ga mai hankali. Don haka muna addu'ar Allah ya zabar wa Najeriya shugabanni na gari a zaben shekarar 2023. sako na gaba na cewa salam voa hausa kai co wannan abin haushi da yawa yake wato ba dai ka ga shugaba ya tashi yana fada akan talakawa ba a najeriya a'a wai idan ka ga shugaba yana da jijiyar wuya sai dai akan aljihunsa kai wannan abin kunya baya karewa a ƙasa ta najeriya wani lokaci ma idan mutum ya yi tsab sa ransa sai ya ga anya kuwa a kasashen duniya baki daya akwai ƙasar da ta tara shugabanni marasa amfani irin najeriya kuwa to Allah dai ya ganar da su su gane ba a tafiya lahira da dukiya sako daga bala muhammad damban jihar bauchi da ahmad ladan girgau jihar sokoto sako na gaba na cewa salam boa hausa ku gaya wa sauran gwamnonin najeriya da ke fama da matsalar rashin tsaro da su koyi da gwamnan jihar katsina wajen baiwa al'ummomin jihohinsu damar daukar matakan kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga da ke addabar yankunansu sako daga na umar makera da yahaya danno azare wannan sako na cewa assalamu alaikum sashen hausa na voa ina so in yi bayani akan kalaman gwamnan jihar katsina na cewa al'umma su tashi su kare kansu gaskiya wannan babban kuskure ne aminu bello masari ya yi saboda wannan kasar bata dace ba a ba mutane dama su ɗauki makamai su kare kansu saboda babbar illar da za ta kawo a cikin al'umma akwai matsala kana aikin gwamnati ne su kare rayuka da dukiyoyin mutane amma sun kasa shi yasa suka fito suna ihu bayan hari don haka ya kamata shugaba buhari ya taka masa burki saboda yana nuna cewa shi ba mutum bane mai nuna dattako daga umar halilu katsina sakonmu na karshe na cewa salam voa hausa kiran da gwamnatin jihar katsina aminu bello masari ya yi na al'umma su kare kansu sakamakon karancin jami'an tsaro hakan na nuna gazawar gwamnatin tarayyar najeriya na samar da tsaro ya kamata gwamnatin tarayya ta san cewa ita ce kadai take da alhakin kare al'ummar najeriya sako daga baban mamman bande kuma da sai a ci gaba da alko mana da sakonnin yanzu ko ga baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya adadin waɗanda suke mutuwa da kwantarwa a asibiti zuwa yanzu ya yi ƙasa idan a kwatanta da lokutan baya yayin da nauyin omicron na corona coronavirus ke ci gaba da yaduwa daraktar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka rochelle waleski ta faɗa jiya laraba yayin da waɗanda ke kamuwa ya kai kokoluwa na tarihi a cikin 'yan makonni kaɗan da suka wuce nauyin omicron ya ƙaru cikin sauri a faɗin ƙasar kuma muna sa ran zai ci gaba da yaduwa a cikin makonni masu zuwa jiya laraba mutum sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da kisan kiyashi da aka yi a makon da ya gabata a ƙasar myanmar na sama da mutane talatin ciki har da ma'aikatan wata cibiyar agaji da ake kira save the children biyu wanda aka ɗaura laifin kan sojojin da suka yi juyin mulki kisan dai ya faru ne a ranar jajiberin bikin kirsimeti a gabashin jihar kaya inda 'yan tawaye masu rajin kare dimokuraɗiyya ke fafatawa da sojoji wanda suka karbe gwamnati daga hannun gwamnatin demokuraɗiyya da aka zaɓa a watan fabrairun da ya gabata jiya laraba mummunan yanayi ya ƙara ta'azzara gobarar dajin da ke barkewa a bariloci da ke kudancin ƙasar argentina masu hasashen yanayi sun damu cewa iskan mai ƙarfi ka iya kai gobarar zuwa ƙananan garuruwan rio Villegas. an tilasta hukumomin rufe wata babbar hanya da ta ratsa yankin yammacin argentina daga arewa zuwa kudu. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna kira ga shugaban Amurka Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman kan kare haƙƙin bil'adama na Koriya ta Arewa, makamin da babu kowa a kai tun watan Janairun shekarar 2017. Dokar kare haƙƙin ɗan adam ta Koriya ta Arewa ta 2004 ta umarci shugaban Amurka da ya bayyana sunan mutumin da ya naɗa bisa ga amincewar majalisar dattawa. sai dai har yanzu ba a cike gurbin mukamin ba duk da cewa Biden ya ɗaukaka batun 'yancin dan adam a duniya. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Gada da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma daniel brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum